duk matar da take yawan rungumar ki take yawan shafa jikin ki take yawan yawa kwalliyar ki take yawan fadan bangaro a kanki take yawan kallon kirjin ki ko duwawun ki ko wani bangare a jikin ki take yawan miki kyauta ta fitar hankali take yawan jan ki daki take yawan nuna miki bidiyo na irin matar da suke irin waɗannan ta ce duk alamomi ne na ki guje ta an taɓa kawo mana wata mata ta zo ofis kawai ta fashi da kuka na ce me ya faru ta ce malam na zo ne da allah ka yi iyaka da wata mata na ce mai zai ta ce wallahi malam tun muna su school muke lesbian da ita ni na tuba ita ta ita kyale ta ce kuma abin kamar tsari gashi na yi aure amma duk sanda ta zo gida na sai mun yi wannan abu ta ce na je maka na yi umara na yi dawabi na yi sa'adi na yi kuka allah ya raba ni da matan nan ce amma wallahi da sai ta yi wata sayayya ta dubu da yi kawo gida sai ta ce a ji a yi mota aka ji ne nan mota ya gigiya ma daga baka ka bushe ta ba na ce kin san wannan ta ce ina eh, san ta ce ya suna ta ta faɗa ya ce mai mai ta abin da kika faɗa game da ita mai mai ta ce to da Allah ke ba wa azizan muke yanzu ba sai mun gama wannan kwanci ku bata ta ce ba ta san kawai da ke ba ta son ta sake buga wayarta ba ta son ta sake zuwa gidanta ba ta son ma ko ya samu sake saboda haka kafin kun yi cike kuma ba ta da ita nace sun rubuta a nan amma yau muna hukunci a kan ba ta ke shafa a gidi Sasa da a al'umma muke amma mun yadda wannan ga wancan na kwaɓa fata shi to muna tsakar wannan sai gwamna ya kira ni sai na tafi ofishin gwamna sai aka buga mu waya aka ce shi can a hukumar mutum ba ana ta faɗa an turo wasu ƙarfi sama da ishirin wasu zo su fitar da ita da ƙarfi daga cikin ofishin an ku sun bari da labarin yana ga mu ne wala shi kungiya gare su da lauyoyi da masu kare su da masu goyon baya kuma wannan ita ce ashe duk ta ciyaman na ƴan lesbian na kano akwai ciyaman akwai sakatare shekara wanda ake sake zaɓe da wannan musifa tana nan tana yaduwa tsakanin mata musamman makarantun kwana da manyan makarantu wannan yasa dole gwamnati ta bamu dama muka kafa wani strong committee wanda yake bi makarantun kwana na maza da mata ana faɗakar da su da illolin waɗannan abubuwa kuma akwai manyan mata masu rike da mukamai da kuɗi waɗanda suka shiga wani haka suke lalata ƙasa wannan shi ne abu na biyu bayan zina na uku ƙato na neman ƙato yadda wata ko da azumin nan wani ya yake cewa da ya rubuto takarda cewa shi an jarabce shi da sha'awar namiji baya sha'awar mace kuma wani sa ne ya saka shi a cikin wannan harka ta hanyar sa masa kilim kilim na biyu ƙato na neman ƙato daga nan kawai sai sha'awar mace ta ɗauke masa yake sha'awar yan uwansa ba irin waɗannan suna